Bismillahir Rahmanir Rahim canjin kaddara kashi na sha biyar. Bayan wasu minit a hankali take ɗaga lashes ɗin idanunta kan, kanta na ɗan kara mata idanunta suna mata nauyi. Mami ta gani a zaune kusa da ita rike da hannunta a hankali ta shiga bin ɗakin da kallo. Hanfa da anti ta gani a tsaye kusa da gadon fuskokinsu na nuna suna cikin damuwa kwarai. Mami mami Mommy, Aunty, look sister Ello ta farka shi su awake alhamdulillah. Hanfa ta faɗa cike da murna tana nuna musu fuskar safura da fingers ɗinta da sauri Aunty da Mami suka kallo safura a tare suka yi hamdala. Mami na shafa fuskar safura sannan ta ce sannu my daughter ya jikin naki hope dai ba kya jin wani ciwo. kada dai kada kai kawai safura tai gaba ɗaya ta rasa ma wani irin yanayi za ta shiga everything is now a mix of what they gonna do now ya za ta yi kuka za ta yi da na sani ne za ta yi da aurensa ko ko kawai ta bar gidan ne duk kwakwalwarta ta rikice ta kasa yin wani kwakwaran tunani da zai amfane ta kasa mata tunani anti ta yi da cewa safara kin tashi hankalinmu dama kina da muryar najib ne ya katse anti Safura kuwa ta kasa ɗauke idonta daga kallon anti, ko dai sun gano tana da ciki ne. No, ba za ta bari kowa ya gano hakan ba, sai ta tabbatar ta janyo hankalin Nasir ya dawo gare ta, sai ta yi winning hat ɗinsa, "She's want him back to herself, ya so ta a matsayinta na safura ba bena ba. Zaman da Najib ya yi ne a kusa da ita ya sa ta ɗan juyo a kasalance ta kalle sa murmushi ya sakar mata wanda a bayan murmushin nasa ta hango tausayin ta shimfiɗa a fuskarsa. da masa murmushi ta yi ita ma Najib ya ɗan daure mata fuska shine sai baki zarce ba daga nan ko haka nan kin mana bakin cikin cin waina yau. sa ta yi a zolayance tana ƙoƙarin miƙewa ta jingina bayanta a bed a ɗin. ta ce to sarkin kwaɗayi an kiɗin a zarcen waina kuwa ai taka za mu fara cini yanzu ma aka haifo ni dariya ma ni da anti suka yi Anti ta ce mu dai ba za mu saka muku baki ba, mami ta ce a to, don sun fi kusa ba, hanfa ce ta shigo cikin ɗakin tana goge hawaye, ƙasa-ƙasa a fuskarta, Najib ya kalle ta ya ce, hanfa mai ya faru kike kuka kuma, ko gas kuka ɗin duka ba sa yi ne ya faɗa a zolayance dan ya san halinta lokacin da anti ta saka ta dafa mata ruwan zafi tana zuwa kicin ɗin, ta wuce wurin gas kuka tana ƙoƙarin kunnawa ita a zatanta kowane gas ne yake amfani da laita to su kuma nasu sai da ashana yake yake kunnuwa tana ganin basu kawo wuta ba ta je ta faɗa anti ai duka gas kuka ɗin ba sa yi sun lalace baki ta gurgurguda masa hanfa always behaving like a baby wai kai komai ne kake maidawa wasa ko I'm fucking annoying right now don haka ta nuna sa da hannu kada ka ƙara wutar fetur mind your business ta harare sa taɓa baki na jib yayi sannan ya mike ya fice yana gunguni daga tambaya kin wani tasowa mutum da faɗa Anti ce ta bi bayansa tana cewa rabo da ita parrot carrot mu je na aike ka supermarket safura ce ta kalli hanfa tell me ya me yasa ki kuka mami da ke linke hijabin da ke kan bed ta ce safura ke ma dai ba kya gajiya wannan da kike ganin ta ruwa ruwa ce Abin da kai ya kawo ba ma sai ta saka mutane kuka kuka hanfa ta fara yi a da shagwaba kai mami kai mami wallahi kuma ya nasin ne fa da sauri idanun safura suka yi focusing akan hanifa, jin ta ambaci sunan Nasir don ta kagara kwarai ta ji yanayin da yake ciki. Mami na kokarin buɗe durowa ta ce me Nasir din yayi maki? Han ba ta gyara zama wai fa kawai dan na shiga kicin ina waka ne. Shine ya wani shigo kicin ɗin yana mini masifa wai tun da ya shigo gidan nan yake jin horrible boys dina na cika masa gidan da wakar banza. Mami ta ce ai gara da ya yi miki haka a ce mutum kullum baya da abin yi sai wake-waken banza buga kafafu han fa ta yi. Mami Mami wallahi ba waƙar banza nake yi ba, I'm just signing Nancy Ajram son fa. Girgiza kai kawai mami ta yi, ta fice tana cewa to lauya, lauya ni ina da abin yi, don na san ki da shegiyar gardama. Mami na fita, Hanifa ta miƙe tana ƙoƙarin cire kayan jikinta. Hon, tun memory mamori ɗin ya Nasir ya dawo, yanzu ba sauƙi kenan. Rudness ɗin nan nasa ya dawo, Miss ta shige toilet abinta tana wakar Amaka Give Me Love Who Fana by Techno. Hawaye ne kawai suka fito daga idanuwan safura ta damtsa hannayenta dole ne ta cika alkawarin da ta yi wa Nasir ba za ta taɓa barinsa ba komai rintsi komai wahala washe gari da safe duka 'yan gidan suna danin ana ta cin breakfast safura ta ji shiru Nasir bai sauko ba har lokacin duk da ta san ba zai tuna ta ba but she is really want to see his face tana son ganin Nasir ɗinta ko da daga nesa ne rashin ganin sa da ba ta yi ba ta yi ba jiya kasa barci ta yi fik su kawai take kallo a wayarta ta sha kuka har ta gaji don ma a cikin wayarta take yi don kada ta tashi hanfa maganar mami ne ya dawo da ita hankalinta maza safura mai da hankali ki ci abinci kada kai kawai ta yi sannan ta ɗauko kwai da fork ɗinta ta kai bakinta tana ƙoƙarin miƙiya daga dining table ɗin dan ta kammala cin abincin ta hango nasir na kokarin sakkowa daga staya daga staya sanye yake cikin pure white top da black blazer sai jeans wando dark blue gaba ɗaya ya canza daga nasir ɗin da muka sani before ya bar saje a fuskarsa kuma ya ɗan rani gabanta ne ya shiga faɗuwa kasa ɗauke idan ta yi daga kallonsa hannayenta damtse don ta ma rasa ina za ta sa kanta wurin mami ya karasa cikin falon ya tsugunna ya gaida ita sannan ya gaida anti da ke kusa da ita Amsawa suka yi a saki anti ta ce nasir ga breakfast ɗinka kan can a dining girgiza kai yayi haɗe da mikewa ya ce no anti I'm ready late now mami ta ɗaura fuska wato ba za ka dawo da halin nan naka na banza ba ko na sha faɗa maka ba kyau mutum ya rinka fita bai karya ba haɗa hannayensa yayi ya ce sorry my mami ba za a sake maimaita wannan ba ofis ɗin Ya wuce dining area yana faɗin "let me take to apple" ne na fita daga fushin Mami, fa Safra Hand fa jeff da masu Mami gaba ɗaya hankalinsu ya dawo kan Nasir, kowa yana son ya ga expiration in Nasir idan ya ga Safura will be recognize her or not what gonna happen Safura gaba ɗaya jijiyoyin da ke jikinta sai da suka daskare Nasir kuwa ko a jikinsa ya zo kan danin tebul ɗin Safura na fesin ɗinsa tana daga tsaye kafafunta har sun fara rawa bai kwa lura da mutum na ma a wajen ba ya ɗauki apple ɗinsa guda ɗaya yana miƙewa kuma hankalinsa ya koma kan Najib da Hanfa da suka tsira masa ido ba ko kyaftawa. hannayensa ya saka guda biyu ya kai wa najib da har farin kwashi a kai ihu suka saka saki a tare dan zafi daura fuska yayi haɗe da watsa masu harara wato har kun yi girman da za ku yi ritaya din gaishe da ni ko da sauri har suna sarkewa da miyo suka ce ina kwana ya nasir bai ko kula su bai juya abun ya fice yana yi wa tumani sallama idanunta ta yi a hankali hawaye suka silalo kan kumatunta da sauri ta juya ta juya wa suna jib baya ta goge hawayenta gaba ɗaya sai da suka tausaya wa safura hannu ce ta miƙe da sauri tana cewa wayyo Allah na yau yau zawo nake ta yi ba sauki ta dafa cikinta Najib ya kalle ta da mamaki ta kashe masa ido ɗaya tana nuna safura da bakinta sakin murmushi ya yi sannan ya ce haba ke ce ke ta sakar mana bom I know A safara na jin su sai cracking jokes suke yi ta sani dan ita suke suke ta yi don haka ta juyo dauke da dariya a fuskarta ta ce Najibu kai din nan gaskiya ka gama raina Hanfa Hanfa ta gyara zaman hannun rigar barcinta da ke jikinta ta ce yawwa ka faɗa masa sista Illo ai sai na fara dukansa zai gane na girme masa sosai dariya safara ta yi kafin nan ta kwashe plate ta fice zuwa kicin. Wurin karfe biyu safura ta miƙe daga kwancen da take a ɗakin hanfa gama wayar take nan da amin bena zura kaf takalman ta yi ta nufi ɗakin Nasir a hankali ta buɗe ƙofar ɗakin ta shiga sai daga wanta ya ɗan faɗi don gaba ɗaya ya manna bangon ɗakin ta, hotunan bena hawaye suka silalo a kumatunta ta ƙara ta ƙarasawa ta yi kusa da wani enlargement foto ɗin bena ta tsaya a gaban fit ɗin kafin nan ta shiga gyara masa ɗakin duka kayan wankin sa ta fitar da su mami ce ta zo wucewa ta hango ta a cikin ɗakin tana ta faman mofin ɗin ɗinta ba ƙaramin tausayawa safura ta yi ba don shi Israeli filin quilty gani take yi kamar ita ce silar shigar safara cikin wannan mes ɗin, da bata je gidan su safara nemar wa Nasir aurenta ba da duk wannan canjin kaddara da ta same ta bai faru ba son ɗanta ya rufe mata ido gashi yanzu ta saka baiwar Allah cikin tsaka mai wuya karfe takwas bayan Nasir ya dawo daga aiki ɗakinsa ya shiga direct gaba ɗaya a gajiye yake saboda ayyukan da ya sha a kamfani blazer ɗin jikinsa ya cire yana ƙoƙarin cire top ɗinsa ya ji wayar sana ringin karasawa ya yi wurin bed ya ɗauki wayar a kunnensa ya kara wayar bayan ya amsa kiran hello laila ina na riga na gama komai insha Allah kada ki damu oke oke gobe ne tafiyar ahan sai an jima bayan ya kashe wayar dube-dube ya shiga yi a ɗakin Why is my towel ya faɗa yana ƙoƙarin buɗe closet ɗinsa ya duba rufe closet ɗin ya yi garam ya juya a harzike ya ce, ɗakin mami ya shiga cike da fusata ya ce mami ina mi na mami ta kalle sa da mamaki ya aka yi kuma yanzu mami yarinyar nan Magana harfa ne da ta yi ya tsaida shi. Mami mun gama girkin ki. nasin ne ya juyo ya wani watsa mata harake. Uban wa ki shigar min ɗaki na an? Ah? Na saka ki gyara min ɗaki ne? Ya za ki kwashe min duka toys ɗina ki fitar da su? A firgice Hanifa ta ce, Ya Nasir wallahi wallahi ba ni ba ce, na gyara maka ɗaki ba, ban ma shiga ɗakin ba I promise. Nasir na ƙoƙarin buɗe baki ya yi faɗan da ya saba, mami ta katse shi da cewa kai Nasir wai me yasa ka cika matsa yaran nan ne? Eh? Daga an gyara maka ɗaki sai ka wani ishi mutane da ɗaga murya? Towel kuwa ai ba ɗaya ne a gare ka ba ko Nasir ya juya kalli mami ya ce mami favorite towel ɗin bena ne fa ba na kai sa landiri ne nake wanke abuna rintsa ran mami ya sake ɓaci ta miƙe a harzike ta ce to ba hanifa ba ce ta gyara maka ɗakin wacce ta fita matsayi ce a wurinka ta gyara ta gyara sa nasir ya ƙura mami ido yana sauraron ta da confusion kwance a fuskarsa mami ta ci gaba nasir kana da ma da sauri kamar an jefo da da safura da ke bakin kofa tana sauraron su ta bado ɗakin mami ta faɗa da sauri cikin ɗaga murya ta mami ta yi safura ta girgiza mata kai mami ta juya mata baya ta ce ku fice min daga ɗaki Nasir ya kura safura ido yana kallon juyowar da ta yi ne ya ga su sun kusa haɗewa da na juna sai ya juya da sauri ya fice daga ɗakin. Bayan awanni biyu a ɗakin samami ta same sa yana haɗa wasu takardu, zama ta yi a bedside kawai ba tare da ta yi masa magana ba. Nasir ya ƙaraso ƙasan gadon ya zauna a ƙasa. Mami ta ce antinka ta faɗa min komai amma na riga na yanke shawara tunda dai baka gama recovery ba. To tare za mu koma Abuja da kai. flashback two hours ago bayan fitar sinasir daga ɗakin mami safra koma ta yi gaban mami ta rurkusa hannayen mami ta riko sannan aladabce ta ce mami na san kin damu da lafiyar nasir kwarai da gaske na ji duk bayanin da dr jafar ya faɗa miki jiya dangane da yadda za mu ɗauki Precious dinsa a kan Nasir, don haka ina so don Allah Mami kada mu sanarwa Nasir dangantaka ta da shi, da sauri Mami ta kalle ta Safura ta kaɗa mata kai, Please Mami ina so ki min alkawari ba za ki fada wa Nasir ko ni wacece ba a gare shi. No Mami ta faɗa haɗe da janye hannayenta daga na Safura, dole ne a faɗa masa, don ba zai yiwu a ce ki yi ta zama a haka ba, ko man daren daɗewa sai ya ji gaskiyar ai, girgiza kai Safura ta shiga yi, ta ce Mami na riga na ɗauki alkawari. alƙawarin cewa zan nemi soyayyar Nasir da kaina ina so ya ƙaunace ni a matsayin ni wannan canjin ƙaddara da Allah ya yi min na san akwai alheri a cikinsa don haka mami ina so mu biye wa Nasir wannan al'amarin pronoun Mami ta jinjina kai ba komai safara Allah ya baki sa'a ki samu abin da kike nema amma dole ne mu faɗa masa wani abu dangane da ke tunda zai rinka ganin ki a gidan kuma dole ne ya tambaya. Murya anti ce ta kada mami safara diyar gwaggon Kano ce kalas kallon su mami suka yi ballon su mami suka yi anti ta zauna tana cewa mu faɗa masa safara diyar gwaggon Kano ce tunda dama Nasir ba kwanin kai ziyara bane zai yarda tunda bai san duka cousin din ɗin nasa ma na kanan ba kada kai mami ta yi ta ce hakan ma ya yi gyara zama anti ta yi ta ce yanzu nan muka gama magana da shi ya ce na yi miki bayanin zai yi taransifa zuwa kamfani ɗinsa na abuja da sauri mami ta ce meye dalilin sa na tafiyar anti ta ce ya faɗa min cewa yana so ya yi nisa da garin nan don yana so ya rage shiga tunanin bena kada kai mami ta yi kafin nan ta miƙe ta fice zuwa ɗakinsa. Kallon mami kawai Nasiru yake yi ta yi da mamaki haɗe da confusion kwance a fuskarsa. Kada masa kai mami ta yi kabar tafiyar sai jibu mu ma mun gama shirin mu tukunna na riga na saka baba Hamza mai gadin menshin ɗinsu na Abuja ya gyara ko'ina ina boss side ɗin ɗinka da namu duka kasa magana ma Nasir yayi what mami up to kana ji na muryar mami ta katse masa tunaninsa imami naji ba matsala ya faɗa haɗe da sauke kansa ƙasa miƙewa mami ta yi tana cewa idan har da gaske ne so kake ka rage tunanin bai na me amfanin saka duk waɗannan Mami ta yi nuni da pictures ɗin da ke jikin bangon ɗakin kafin Nasir ya yi yunƙurin magana Mami ta fice abinta. Sauke numfashi ya yi mai ya sanya tun mamari ɗinsa ya dawo Mami have completely changed for him. rolling idanunsa ya yi kawai sannan ya koma kan takardun da ya barbaza ya ci gaba da shirye-shiryensa. Masu sauraro duka-duka a nan zan dakata ni Maman Zainab nake muku fata alkhairi a ko da yaushe.